duk da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen yaƙi da 'yan bindiga har ta kai ga suna samun nasarori wasu lokuta har yanzu a iya cewa da sauran rena a kaba domin har yanzu 'yan bindiga na da kuzari na kai hare-hare da yin kisa da satar mutane kamar yadda ya faru a daren asabar a yankin dankowa sagu na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya muhammadu na makuku makaman kanya da ke karamar hukumar mulkin dankowa sagu ya bayyana yadda 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyen na kanya har suka yi awon gaba da basarakin garin alhaji isa ɗaya. to gaskiya ni ina kwance mun gama sallah isha'i da shi muka dana wuto gida yau shiga gida shi ne da karfe ɗaya na dare ina kwance sai na ji halbe ana halbe halbe ashe da rexile sun taso gidan shi suka je barayin suka yi ta faɗa nan da mata fatan kai ga ya fito suka nuna majin daga suka hito da shi suka ɗauko yaran shi guda biyu to daga nan kuma suka wuce zuwa gwazawa suna halbe halbe gwazon ma zai suka ɗauke wani fasto suka sassari wani mai suna ɗan ladi da biyar shi yanzu aka mutum uku ɗin nan da matar sarki da wayannan guda biyu ɗin suna asibiti to yanzu da yankali ya kwanta ana dai juyayi ne abun da aka ɗauka mutum tara aka ɗauka hannunsu yanzu haka dole ka san dole a damu an ɗauki ba sarake. gwamnatin jihar kebbi ta bakin mataimaki na musamman ga gwamna a kan sadarwa abdullahi zuru da tabbatar da aukuwar lamarin. Ah, shi dai gidan shi an tafi da shi da ɗayan shi mata guda biyu sannan akwai rafin gora shi ma sarkin rafin gora shi ma an je oldo baya baya gida a wanda lokacin da suka tafi hmm. kuma an tafi da ɗiyan shi su ma mata guda biyu sai waɗanda suka tsinta kan hanya kusan su wasu gidaje kusan su su uku zuwa hudu ana saurare har yanzu ba su yi waya ba ko su nemi wani abu ko su ba da wani bayani hmm. balantana su ba wa'annan su yi bayani da mutane hmm. to ko waɗanne matakai aka ɗauka don kaucewa irin abin da ya faru a sokoto inda barayi suka sace basaraki ya yi fiye da mako uku hannunsu kuma a ƙarshe suka kashe shi comrade nasir idris kauran gwando ya riga ya ɗauki matakai isassu waɗanda ake sa rai cewa sai dai ta allah kuma alhamdulillah akwai alamun za a yi nasara su mutanen da kafa suka zo ba bisa mota ba ba bisa mashin ba suka karkata mutanen nan zuwa inda suka tafi. So a halin yanzu motocin sulke na yaƙi na soja sun bazu duk wata mafita da mashiga ƙasar lokal gaman ta ko sabu duk an ɗauki matakai ana can an karya ɗauraren nan kuma an yi tsayi tsayi irin na daka ko ta kwana ana jiran inda za su bullo don a ga tabbatar da cewa ba a fita wani wuri a wajen mai nisa da wannan mutanen ba. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa wannan lamari da ke faruwa yanzu inda barayi suka mayar da alƙibla wajen sata sarakuna abu ne na tashin hankali. Farfesa Tukur Muhammad Baba dan iya mutum biyu na ganin cewa. A tuna fa su waɗannan sarakuna a su ne uwayen ƙasa da har gobe duk yadda mulkin mallaka da zamani ya yi ya mai da su wato spare kaya har yanzu sun kasa jama'a har yanzu wani ya fi so ya ɗauki kukansa zuwa ga sarki a madadin ya kai wajen 'yan sanda ko wajen wani jami'in soja don haka wannan abin da ke faruwa abin takaici ne sosai kuma yana nuna mana a wannan cewa gwamnati ya kamata ta tashi aikan ta yi fada da wannan abin da ke faruwa ba shi kadai ba ta yi fada da dakile ta'addancin nan da ake yi. In dai ba a manta ba, 'yan bindiga sun sace babban basaraken daular gobir a jihar Sokoto ranar 27 ga watan Yuli na wannan shekara. su a kashe shi ranar 20 ga watan Agusta, abin da har yanzu wasu jama'a ke ci gaba da juyayi. rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi dai tuni ta tabbatar da akwai wannan lamarin na sace basarakin kanya a yankin da kowa sagu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.